barka abokai. Ya kuka ga wajen nawa? Rayuwa mai tsayi, mabarki ne, wannan shi ne ɗaukata ta ƙarshe. Na yi babban kuskure, garin tafiya neman tsuntsaye. na je na samo wata cuta wadda ta fi cutar daji. Dakanan gabaki ɗaya jikina, da ruhina na rasa komai a ciki. <laughs> Lokacin da aka sanna da cutar, ɗaruruwan mutane ne suka zo wajena. Daga ƙarshe, ɗaya bayan ɗaya, suka rabu da ni. Gashi yanzu an killace ni, kuma har da ke guma. Kin ajiye na nan na tsawon wasu shekaru. Wataƙila yau ta ce rana ta ta ƙarshe. ba zan taɓa tsira ba. Ba na son wata mummuna kula ko kuma kyakkyawa guma. Ina jiran episode na ashirin da biyar. Don mutuwa nake sanyi cikin sauƙi. mu dubu masu kin duba? Eh. Furna? Mm. Me isa kika auri wancan birin? Ban yi tunanin hakan ba, ke ma kin faɗa soyayya daga Rob. Daga ƙarshe kika auri wani daban. Kina tunanin wai da maza mu samu abin da muke bukata ne? A takaici dai, ma ci gaba da gumurzu ko? Ko ma samu abin da muke so din? Haka ne? Kin jawo kan naki. Gumurzu? Jiji da kai? Gumurzu. Ko da a gado? Hakan baya tsayawa. <laughs> Kiri ba zaki ki taɓa canza ba. <laughs> Raf, wannan wajen gaskiya kyakkyawa ne. Na karɓi takardar saki a wajen Bikirant. Kalisa, ka iya wajen? Gaba ne wani haukanki ne. Hauka ka ɗauka? Na ji shekaru masu tsayi ina son ka. Hakan yasa kake ɗaukata mahaukaciya. Ujwala, don Allah, ki daure ki fahimta. Dalilin da yasa na tore kenan gaba ɗaya ba abu ne wanda yake da bambanci. Kuma sannan ma, bambancin wannan ne saboda mafarkin zami aure ba. Ni na da wasu maradai da nake son na cimma. da kyau. A ce ko da sau ɗaya ne ka so ne. Idan ba mu tunanin neman abin da muka rasa a baya ba, tun yanzu mu ji shuki a tsakaninmu. Ojuwala, ba sa ki taɓa canjawa ba. 괜찮구만. kuma Macigata muke son zuwa, muna jin tsoron dare mana nan ne saboda za yi wani kafce ga kuma motocin haya ba su zo ba, kuma ga shi yalla bai mummu biyu ne. Mutane biyu ne. Mutum biyu? Eh? Yaro, ina ne za ku je haka? Kore da can yadda za ku je mana, inda ake wasan kwaikwayo, nan za mu. Da gaske, daga ina kuke? Daga yankinku. <laughs> Baka fahimta ba, ina tambaye ka ne wai shin yanzu daga wani yanki ne kuka taho nan? Kai, me za ka yi kuma da wannan? Ba safin rana ballantana ruwan sama. Ai wannan wanda yake zaune a gefen ku, wata kyauta ce kawai Ubangiji ya bayar. domin shi ko abin daki da kuke gani rike yake da wannan lemar tasa <laughs> ku daina mai da hakan abin wasa domin ko ba mu wani wanda ya sanya ya kaddara wani zata canja idan kuma ruwan sama ya tsinke ba <laughs> oh, Me a cikin wannan jakar? Me kuke da wannan a tare da ku? <laughs> babu wani aiki da za ta yi. Ba za ta sa ku kuɗan bugu ba, amma kalli wannan. Na san dai ko labarin wannan da ya baka taba ji ba a rayuwarka. Wannan ita ce wadda take sawa mutum dole masu sai ya sauka daga layi. A duk lokacin da za ka ratse ruwa, za ka dinga ganin kamar wani tamkar katon dutse ne. a lokacin ne za ka dinga jin ba ka jin tsoron ratsawa ko ma ina ne ko ka tashi kai ta tsula gudu na san dukkanin inda kuka dirfa ba sannan kuka je shi to daga nan ne za ta fara yi muku aiki domin kuwa yanzu sai fuskantar wuri kuke yi alhalin ba ku san inda kuke dirfafa ba. ba wata matsala ba ne. <laughs> Ah, shi kenan to zan ba ku kwalba biyar. Da kyau. kawai rufi dubu ne nake so ku ba Eh, sai ku ja a ku sosai, daga nan za ku gane menene amfaninta. Ka tona nan kuma me yasa ka makara? ga malam Dalla daga can zan ba yi kada ka saki ka takura mu gware. Ku zo mu ji. Tun sassafe ake fara wasa har dare ya ƙare. Ba iya wannan kaunin namu ba, a bangalo su ma suna yin wannan wasa. Abin yana ba da nishadi sosai. Kai, kan lame kake jin tsoro, mun ajiye mota ma can baya. Akwai mutane da yawa da suke son nishadi, to kuma tun da su ba za su iya gudanar da wasannin ba. Sai mutane sun koma gida sun yi bacci su kuma sai su shafa abubuwa a fuskokinsu. Kana nufin kala? Eh kwarai kala nake nufi mana. Zo mu je, mu je ka ga yadda wadancan yan kaftan suke, mu je mu je ko. shikenan mu je. Balu, balu. Wannan. Ko me zai da wannan? Ni shi nake so a siya. Robe ashirin. Kana abu kamar wani yaro. Furna. Ah. Kalli nan. Karalla. Karalla. Dan mi ko min wannan muga? kamfani ne suke san ganin kwalliyar mu na san za su ba mu rufi dubu biyu mai sauri ba za a shirya a shirya su ne na suke shigowa ko ba haka ba wata ƙara nake ji ne wasu ne suke da duba mana kayayyakin kullum mu nan ne inda ya kamata a ce kun zo kuna nema Karaso, <laughs> karaso, karaso. Ya Rabba!

aka dare nan? Mun gara haɗuwa ne da wani abu. Gaurav, ina ne za mu je yanzu wai? Sirri da wannan hali naku, cikin inda za mu je sai mun ji mun tsana kanmu. Shiru da Allah. Wace hanya ce za ta kai mu kalli mm. Na ce ma wace hanya ce za ta kai mu kalli cigo? ta bangare na fa zuwa mashayi ne fa shi ka kama na um, ga um. Gray, tambayar ku nake ina zan bane je gidana. Shi da kansa ma bai san hanyarsa ba, tiya zai ɗora ma hanya. Gai, ba ku ji ba. Na ce ina zan bane je gidana. <laughs> Allah. Mu tafi to. Me ta bangaren hagu? Ka tafi ko ta ina ma ka so. Tunda ma kowa me a cikin jejin zami bacci. Shashashan banza bai ma san ina ne gidan nasa ba. <laughs> Ubangiji ne kada ya san inda muka nufa yanzu. hanyar fa a rufe take. Kai wayo. Gaurab, kawai ka saurare ni. Ya kamata mu koma. Kai ya hama godalai mana shiru, matsoracin banza kawai. Duk da cewar ka faɗi gaskiya, dole da akwai abin da ke faruwa cikin wannan ƙauyen, amma ba ku mai mu shiga tare. Kaga, ta yanzu mu shiga kawai? Kaga ka gaya min dalili. Idan ba ta nan hagu ba ne, to ya kamata mu bi ta dama. Tun da dama hanyoyi biyu kawai muka sani ba. magance kai ina wannan bagajen yake ina ga to ya nema hanyarsa ne ya kamata kai mu bayansa kada ku biyo na, kada ku biyo na, bayan ya bace mai kyau ku koma ina ina ina ina ina maza ku juya da sauri ku juya ku juya ce ku juya ku koma kada ku zo jini ne a jikin kada ku zo kada ku zo ku koma wayo abin tausayi ku koma inda ka fito maza ka je mota yanzu Gaurab, gaskiya kada mu bata nan. shashank kai mana shiru yi sharbana a bisa jinkirin da muka yi maka kai dare a nan watakila ya shiga na ya kama na ziyara. Kaga malam, babu wani abin tsoro da za mu gani a nan. Ka daina kirkiro wani abin da zai ba mu tsoro. Kai ku dakata, kyau juwala. Wani mutumin sai naga kamar kayan bacci ne a jikinsa, kuma sai naga shi gaba ɗaya ba a daidai ba. Da na hango wasa, da fari sai da na yi matuƙar jin tsoro. musamman lokacin da na ga ya kallo ni. Kai da kyau, da kyau. Wiya! Ke ke, me me faru? Ke, me ya same ki? Ba a hankali, sannu, bananinki. Oh, oh! <laughs> Maza ka bata hannunka, mun san kai ƙwararre ne a ta nan ai. Kai! Ha <laughs> wannan wani irin shashanci ne dala. Daga ina wannan kare ta fito haka? Ke kwaɗan bogi ne, ina sanar na tsoratar da ke. Shi ne gaba ɗaya kika tsoratar da mu? Koyi wala. Ah. Gaurab, ni ba ma na san wannan tafiye-tafiyen nemo wajen. Rayuwar mu ba wani tsayi ne da ita ba. Domin a kwanakin nan, tserewa abubuwa ya zama ta. Jan ku kanku ma zan yi fece muku. Kai, minti ɗaya. Tserewa? Kamar ya? Wace tserewa kake nufi? Kana tunanin kana zaune a bangalo zaka juya duniya ne? Ba zai yiwu ba. Shin kai baka so ka sama wa mataka wani 'yanci mai kyau? Ah? A! Ta can? Aha, yanzu inda za mu yi ta ɓangaren hagu ne. To abokai, ku zo ma a cikin jeji, mu shige shi a hankali. A cikin wannan tsohon daren, jeji akwai abin tsoro. <laughs> To amma, zuwa gobe da safe kuma idan kuka ganshi, za ku yi matukar mamaki za mu ganshi mai kyau ko kuma dai mummunan waje ba ka tsaya ka gani ku dai kawai ku zo mu je ku dakata ku saurari kararrakin cikin jejin nan haka? Yi mi Shikenan to je. <laughs> shagali yawa. wannan ne? ɗan Ɗanɗana sau wani iri? Wannan barasar ko? Ta gaskiyance ko? Wannan ɗin, Ko riga da kun sayar da ɗanɗanan yake dama. Idan mutum kuma ya sha yakan rasa komai ne a cikin dare. Kuma ni ba kuna ji? Mu yi wasan zau ku nemo ni, kun fahimta. Tir, ku shiru dalla, kullum ku abin da kuke tunani kenan? Sai dai a samu dodanni ba dai abin wasa ba. Abin da ya sa na makale masa tun muna makaranta, saboda na gabai da tsoro. Hmm. Kuna tunanin zai zama abin dariya idan fatalun gaske suke bayyana? <laughs> Ni wata ce! Abokai, magana gaskiya. Kun san meye abin da ya sa na jawo ku zuwa nan? Zan muku bayani. Wai shekaru na za ku ja kuna aiki a kamfanin ku kamar wasu bayi. Mu mutane ne masu ƙarfi. Wanda muka tashi tare, muna da matukar basira, sannan muna da fikira. Shin ba za mu ƙirƙiri namu kamfanin ba? Shin wasa kake yi ne? Ko kuma magana gaskiya kake yi? Yayi kyau. Na ƙaunaci wannan kwarjinin naka. Mmm, hatsari kake so mu fuskanta? Idan kana son ci gaba rayuwa ka dole sai ka shiga haɗarurruka. Idan muka yi duba muka gani, za mu gane cewa ba komai ne bukatar mu za ta biya ba, amma wata ranar za mu samu fulawa, abinci, kayan marmari, ta abubuwan jin daɗi. Amma sai mun sami 'yanci. Idan ba haka ba kenan sai wata shekaru za mu samu wannan damar. kuma sannan ya kasance a gurinmu ba sai mun ɗabi shekaru masu tsayi tukunna ya kamata mu gane kanmu ba Abokai, ina da wata shawara. A kowane ƙauye akan samu manoma waɗanda ba sa da hayaniya, da su ne ake haɗa kai a samu kyakkyawar kasuwa. Idan muka wasa mu mu ma za mu yi kasuwanci mai kyau. Kasuwanmu za ta bunƙasa yadda muke buƙata. Ba iya nan ba kaɗai, har fitar da kayayyaki za mu dinga yi. Na riga da na samo mana hanyoyin da za mu dinga samun kaya. Kuma ina so, wannan aikin da sanyi. ya zama na tare da ku za mu yi shi. Ƙwarai, wannan mafarki na ne, haka ne ko? Um, eh zai iya yiwa hakan, amma ya batu akan aloe vera. Masu bincike sun ce, duk wanda ya fi amfani da ita yakan haɗu da cutar daji, kuma cutar dajin mata ciki. Gwamnati ta kashe manoma gwiwa wajen shishuka ta da da suka fiye yi. Dole a kasuwanci ana buƙatar kudade a shekaru goma da muka yi na rayuwarmu mun ajiye kaso ashirin wannan kaso ashirin ɗin ya ishe mu mai kasuwanci yaya kuka ce ina tunanin hakan yayi to abokaina ya kamata mu ji daɗin rayuwarmu za mu samu gurare sannan muna da zaɓuɓɓuka amma dukkanin wani zaɓi yanzu ya rage namu za mu ci daɗin rayuwar ba tare da mun sai da kanmu ba. mu za mu dinga ba kanmu nishadi mu yi ko abin mu da safe idan muka bi ta ɓangaren arewaci za mu samu inda muke nema ah mun ba makaranta. Wasiƙu nawa ka rubuta min ne? Za ka iya tunawa? Ina tunanin uku ne zuwa hudu ko? Mm. Wannan ce wasiƙar ka ta ƙarshe da kaban. Ina nan adana ta. In karanta? Masoyiyata Ujuwala, idan kin karɓi wannan wasiƙar, ki karanta ta sau goma. Babban muradi na a duniya ya fara tsallake min iyaka, sannan ya shiga rayuwata. Na gaji da rashin cimma dukkanin wani murari na. Ujiwala, wannan shine dalilin da yasa na fara ganin ki a matsayin wacce zan aura. Sai dai a cikin irin wannan yanayin. Idan na ce na aure ki, to sai na sa kin tsani ki. Shi daidaiton soyayya? Ba abu ne wanda ake so ya tarwatse rayuwar aure ba, ko ya tarwatsi miki muradanki. Kana mutuƙar sauna gurab. wannan kawai da kan shashantar da abokan ɗanka kawai san zuciyarka ne kuma ka san shine abin da yake ƙona min rai da kai kada ki zama shashasha mana ujola kamar ya me yasa kake so ka dinga min bazata ni ne dalilin da yasa kika saki bikiran ba kai bane saboda kaina ne saboda ina da murare a kanka kuma shine dalilin komai wai Gaurab! Sharman! Gaurab! Gaurab! Sharman! Kai Sharman! Gaurab! Gaurab, fito da wuri mana! Kai, wai me bara ne? Kai wannan jeji ne ko kuma gidan batalu, eh, na gaya muku dama. Kai, kai, kai, me ya faru? Tona da gona ba nan. na ga wani abu da ido na. Ina wai? A ta can barin. Me ka gani din? Wani da shiga irin ta ya shiga na. Kamar batalwa. Ya sa fuska. <laughs> Kefur nan. <laughs> Me yasa ke dariya? To ai sharban ne wannan. <laughs> Aikin banza. Kaga malam, ba fatalu ba ne ba, shi ka gani kuma ba mutuwaye ba. To yanzu yana yana? Awo, waye zai neme shi kuma yanzu? shi yasa inda ya tafi tun da bai ji tsoro ba ko? <laughs> Malam kawai ka tafi ka je kai baccinka. sa ya soma yanzu gaurab gaurab kai gaurab yi gaurab da akwai babban matsala gaurab ina wancan suka tafi kuma iye ba wani ba wani ba wanda muka gani gilashi na shi ma an dauke gaurab ni ban ma sanya aka yi ne da ku na biyo ku muka taho nan ba. Oyo, kina la kai shiru. Kaina ne ke ɗanyi min ciwo. Gaurab! Wai kai mai matsala ka ne, ka kasa nutsuwa gaba ɗaya. Kai. Ina ga wasu dabbobin ne, da gaske nake ba wa. Ka yi Kai ujola, ujola, ujola. Ujola. Wujola! Wujola! Wayo! Wujola! Me faru? Me ya same ki? Me ya faru wai? Ba kai ne wanda ka daure ni ba? Hamago? Kina nufin wai mu ne? Ba mu gabar na ba da Sharman ba. Ƙwarai Jola. Tun me ya kanto? Ah, ina ta kalmana. yo Allah. Ina ta tumiki. Ina ta kuna mu. ina Da kuma gilasai na masu ne masu mahimmanci ba su shank. Furna da sharba na ya kamata mu nemo yanzu. Kai, kai. Kai me haka? Kai. Duk gaba ne ne ban kai. Wai menene kuke haka ne? Ya kuke irin wani ɗabi'ar? Ba ku san yanzu lokaci ya canza ba? Mun rasa dukkanin abin da muke da shi. Na san muna zuwa gowa, za ka siyar da takalma na ma. Dukkanin da muke zuwa tare da kuma matsala kawai muke fuskanta. Aikin, aikin, aikin banza, aikin banza. Na ma tsani jejin nan, na tsane shi. Dakata ne mana ihu, ka dakata ka ce. Ba shi ne mai mahimmanci ba Shashank. Furna da Sharban su ne ya kamata mu fara nema. Duk wani tunani sai biyo baya, ku zo mu je. Wannan jejin yana da bambanci da yadda ake kallonsa, sannan ba zan kare yadda da wannan gaurab din ba. Gaba ɗaya dan san zuciya ne, Wani wace iri abota sai Kai shiru malam ka zo mu tafi. Na sani. Kawai mutane ne masu muna na ra'ayi. Kun ga kawai ku je. Ni babu inda zan bi ku. Ku tafi tare da ita kawai. Ka ji shi ko? Kin ga tsohon mu tafi kawai. Sherman! Sherry! Purna! ne yake faruwa a nan ne? Kada ki dan masoyiya. Na san dole suna kusa. Kalli wannan jejin. Nan ɗin kyakkyawan guri ne da za su iya ɓoye mana ko? Ina ga sun tana da rayuwa bai da suke a makaranta ne. Za su je su ɗan ji daɗin su. Yanzu ma wasa kake? kenan, Kamar dai yadda ka ce, idan har wani wajen suka tafi a nan kusa, to ina da tabbacin ba za su ɓata ba. To amma wane ne wanda ya ɗaɗɗaure ni? Da fari, mu je mu fara neman farna da sharban. San zuciya na nabin samarwa da kai koma baya. Rasa komai kuma a rayuwa, ƙarewar rayuwa kenan. abokai ɗan san zuciya ka ta mala ɗan san zuciya ɗan san zuciya ɗan san zuciya sashanka ya ishe ka kada ka fusata ni tun da dai kana ganin yanzu matsala muka shiga babbar matsala ma kuwa sai yanzu ka fahimce ni ba ƙaramin matsala muka afka ba babbar cakwaki muka afka ina birna ina sharban wayo Allah tun farko ce da na gaya muku cewar kada mu zo nan ka ce kana buƙatar wannan waje saboda yana ɗaya daga cikin shirinka mai kin banza tir shikenan komai zai warware kaji shashank shashank ka ta kanka mana ka san na san dukkan abu da kake nufi ko wani abu ne faru wanda mu ma bamu san da shi ba bayan mun sha barasa da yan ƙauyen can suka bamu muka yi dogon bacci bayan mun tashi da safe Mutanen ƙauyen nan su suka ban barasa. Ba kwa tunanin su suka sace mana komai? Ban sani ba gaskiya. Yanzu me ya za mu to? je. Ka kula da ramuka. Wannan ba rayuwar mace ya zama dole da ma mu kula. Sharban! Furna! Kun sani mun yi tafiyar milbiya a kafata. Wannan wani irin jakin jeji ne da ba amfani da mota ya kamata mu nemo su. Abokai, abokai, daga nan ba zan ƙara wani motsi ba. Ayo, kai, Sushant, haba ka coma da mana. Wai me ya ka? A ina ne za mu nemo su a cikin wannan jejin? Ah? Kuma sannan idan muka rasa hanyar mu fa? Ku biyun ku zauna a nan. Ni zan shiga na duba na nemo su. Ba nisa zan yi ba zan dawo da wuri. Gaurab, mun riga da mun rasa su duka. Kuma jejin nan yana da girma, kuma uku ne ya kamata mu zauna tare. Kenan su biyun gaba ɗaya mun rasa su? Ko kuma dai suna ƙoƙarin kawai su fece mana ne ko ba haka ba? Kai? Kun tuna wani abu? Kun tuna abin da Sharban ya ce daren jiya? Ya ce za mu rasa shi a cikin wannan jeji. Sannan mun kuma za mu binciko shi ko ba ka ba. Ina ga abin da yake nan. Sharban ba gaba ɗayan shi mugan hamago ne. Na san zai aikata. Shashashan banza! To, amma bai kamata a ce zai yi. Yi shashanci irin wannan ba. kai gaskiya. Sharban mugun hamago ne, kuma sha-sha-sha. Jiya da daddare, har su shan sai da ya tsoratar. Idan har ya suke na kama shi? In kika gan shi, me ya sa ki masa to? Sino, shi da manza. Kashe shi zaki kadai idan kin gan shi waye? Ujola, ko kawai ku saka ido a tanan barin. zan duba wasu wajajen zan dawo abin burgewa. Sharban! Burna! Tafiya da tafiya, tafiyar shashanci. kullum da lema a hannunka ne. Hakan fa abin kunya ne. To yanzu babu daɗi kike ji a bisa hakan ne? Ba haka bane ba shank Ka kalli halin da muke ciki. gaba ki ɗaya a tsorace nake. Tun farko din dama bana da ra'ayin zuwa nan. Ta Allah ka daina faɗi irin waɗannan kalaman. Ba za ka yi tunanin wani abu mai kyau ba? Sai me kuma to? Sai muka ce a wannan shashancin? irin wannan yanayin towa da matarka shine ba komai dadi saboda irin wannan wahalar da muke sha. Kai dai kai sauri. Ba ni na motsa shi ba. Ni gaba ne ba ma na iya tafiyar ujwala. Shashank. Mi tafiya iya adadin yadda za mu iya. To mu je. Ojwala. Mm. Mm. Mm. wujuwana. Mene ne faru? Mun sauni mu bece da akwai wani anan. wane ne kai ga wannan abin kuma ba zan ya motsa daga nan ba wallahi na ga jojuwala kuma gashi na matuƙar jin tsoro yanzu kuma gaurab nake tantama a kansa akan gaurab kuma wace tantama mu tafi ko Gaurab jiyan nan ya tandu balo da yawa ko ba haka ba. Ke kin da wata ne? Eh, ni ce wacce na ce masa ya siye su. Saboda ina ga abin zai bada nishadi idan aka hura balbalan aka sata a ruwa. Yana son shawarata shi yasa ito da su. To kuma sannan? Idan kuma shine ya hura sa na yake wasa da hankalin mu fa. Wannan cin ba, da kanka ka gan shi ne yana hura balabalan. to kenan wa yake hura su sannan kuma yake wasa da hankalinmu ki yi tunani mana Oyo, ci yi wannan karfa ma ya ƙara lankwashewa. Kai tsaya. Wai me wannan ne? Wannan tambarin ma akwai shanan? Patreon. zo tafi wani irin shashanci ne tsoro nake ji ina bana mata ba na son ta ji wani abu ne kai fa baka da hankali ko yaushe abin da kake tunani kenan ka fuskanci yanayin da ake ciki mana taho mana taho mana sai na naushe ka fuska sai na da kai shashashan banza taho mana abu irin wannan ne ke Sharban? me kake bukata a yi masa ko ba na san shi a nan wurin ba da nake son za ka iya biyan naira dubu ɗari biyar sai ba na yi kokarin in cire soyayya ke daga cikin zuciyata amma ta kasa fita sai ba dan Allah ki tafi soyayya ta ba wai ba na son ka bane zama da ni zai ja maka matsala ni na yi miki alƙawarin duwuya duk daɗi ba zan taɓa rabuwa da ke ba so a ka ba. Asma'u dai ta fi nusai ba ta fi ta hankali, ta fi ta kuma ko kuɗi ne ma iyayenta sun iyayen sai. amana ba kai nake nema ba bayani nake nema akan buda idan ka gudu zan harbe ka a banza in kashe ka wato kai ne kake sanin ce ba ga yawa cewa budurwa ta bace Sure. amana tun da kar da kaga yan daba suna bibiyar ta ai kai kanka ka san akwai dani ai ruwa baya fami banza na zo na baku haƙuri ne dan kika sake magana a nan gurin sai na sa an yi ƙasa ƙasa da ke sai na sumar da ke sai iyayenki su zo su ɗauke ki a nan amana ba da umarni Sultan Abdulrazak amana yana nan tafi. ‘Yan soja concept. Ban gansu ba, kuma sha biyar ga watan da suke rubuce-rubuce. Wannan ranar sha biyar ga wata ita ce ranar da za ka gane kuranka. sha biyar ga wata ita ce ranar da za mu yi arziki kai kuma za ka shiga masifa yanzu bucewa na zo yi fa a majalisa na je ana maganar su fa yaya haka la makara na danyi bayan ka san yau sha biyar ga wata dan Allah dan annabi kabar alolan nan ni da bari a gaban matan nan ban ci mutuncin ku ba wanda dubu shida ta tafi a rijiya kuma ni ma turan rijiya kai ya yi ko ya tire mu wando eh, ba ku komai a ciki fa wallahi tallahi ku tire ni da gaban taimakon masallaci na kai gidan rawa maƙaryata dan mu ansa sunanmu na makaryata ya kamata mu je mu saci takalman nan baby lafiya ina lafiya mahaifina na ga ya tawo ba takalma a kafansa kuma alhalin ba haka ya fita ba na takalmin da kike faɗa irin da akwai na kafan musu ko mu zo da takalma ba ina kuma yaran suka bace yanzu abaga sun gudu san kwarin akwai wani am um, uh, brother brothers mudassir and brothers yeah of course shifa mudassir and brothers ne mudassir din mu ne brother <laughs> makaryata. Da tuwon kai ban? Ba ina. Wani tarkacen abin kwanan nan za ki fara ganin motoci suna fakin a kofar gidan nan. Sai dai motocin gidan mahaukata. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka kowa sanin cewa ni a yanzu bani da babban burin da ya wuce ka haɗa da manya manya yan a yanzu in ban zama jaruma ba wallahi tallahi akwai matsala alo alhaji sheshe ali nuhu da adam e zango zan sa wannan daraktan fina-finan hausa ne. Shekani wuce ana. Me ya haɗa saudar da fim? Ga wani can da wani gashi kina ganin kin sa ɗan iska ne. Ka je ka ja su da fira har mai gida ya zo. Na ma Allah ya amsha addu'a ta. Ina zuwa sa amshe ni hannu biyu. Allah ya sa ta juyo. Ko dan maganar kuɗin nan da tana yi ta kawo su. Na fi yin fim irin na 8 miliyan 10 miliyan fim saboda ina kashe kuɗi yadda ya kamata ne. Ke umi kuɗin da na aike ki kai na adashi kawai ki kin kai mata kuwa? eh na kai maƙaryata idan an sha ruwa da Allah ina kuke tara robobin da Allah nan kwanan ko kada ba ku zo da mota ba ai na no ba za mu yi dogo tafiyar nan ba mota ba maƙaryata akin su ƙarya gun ƴan mata gun ƴan mata akin su ƙarya gun ƴan mata maƙaryata Ku ne ku? Kuka zo gidana? kirawo sojan ɗin idan ta gaya man cewa ba ta san ku ba duk abin da ya biyo baya kuma aka kira ta ranka daɗe ka gane wanda ya yarda da hukuncin yanzu abin da za a yi zan rufe ku a nan wajen sai in kira 'yan sanda su tafi da ku na so sai ku su biya ni ko kuwa maƙaryata adadin guda nawa ka ci daga lokacin da ka fara ci zuwa yau ya nura saurayina ne fa ka biya yanzu ko kuma wallahi na fasa ma ciki na tsitsinke hanjinka na tatsile da abin da ka shi. maƙaryata directed by mujahid m soja ya mutu ne eh, eh bari in duba ai ina bai mutu ba kai kai ka ba hankali ta so sanu Ojuwala, gaskiya ban san ya tafiya ba, na yi matuƙar gajiya ina matuƙar jin yunwa sosai sannan kuma ga baki ɗaya na fi na gaji kaji wata ƙara alamun muna kusa da wani gaɓar ruwan yanzu ni gaskiya ba zan taho ba Ba zan biyo ki ba. Na tsani wannan jejin. Na tsani wannan jejin. Shashank, wai me yasa kake cewa gaba ki ka tsani wannan jejin? Ta yaya za mu iya fita daga cikinsa? Kai tunani. Wuce ne da yake da haɗari a wajenmu? Mu nemo wata 'yar hanyar. Mu je ko? Ta so mu tafi. Wani abin yana faruwa nan ne. Gaskiya babu inda zan je ni daga nan. ba zan bi ki mu tafi ba. Shikenan ka zauna, kai ta zama a nan ɗin, ni kaɗai zan je na samu ruwan. Ka fi zauna a nan. Shashank, kai kaɗai ne, kada ka yi wani wajen, ka fahimta? もがまれ、もう、かまれまたら。Ugh. aikin banza Muna cikin jeji yanzu mama. Ki binciko yadda muke kawai ki zo. Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! <laughs> Wai me zai gode ce bai kin magana da ni?

മമ മമ മമ്മച്ചിയുടെ മമ يو شكرا لا دو لا بيا لا بيا لو ماما ماما وشكرا مدرسة من كينا باكوينا 我呀，我等来人都吐进来了，妈妈，接着爸爸。啊啊啊！妈妈，妈妈，爸爸干什么呢？爸干什么呢？爸干什么呢？干什么？干什么？Mama, mama ne ala ki sorarır mama. Mama ne ala ki sorarır. Ki sorarır mama, mama. ماما ماما كي نادينا هلو هلو هلو كي نادينا ماما كي نادينا

Mama canavarlar. Nerede ki? Mama nerede ki? Nerede ki mama? Nerede ki mama? Nerede ki? Nerede ki? Nerede ki mama? Nerede ki? Nerede ki? Nerede ki? Nerede Negi? Ni ni nake zama a gida. Kin sani mama? Komai saboda ni ne. Me? wayo Kudi, kudi, kudi, kudi, kudi, kudi, baba Kudi! Kudi, kudi, kudi, kudi, kudi, kudi! Eh. Bana na kare ƙara yin magana da kowa har abada na sani na sani na sani na sani ni keren ya wannan duniya ni keren ya wannan duniya mama mama mama Nasıl nasıl nasıl ki, ki, natereki, natereki, natereki, nasıl natereki baba natereki, natereki, ki, Mama. mamar. Tchau, é guri. Tchau, é guri, mama. Tchau, é guri. Tchau, guri, mama. Tchau, guri, mama. Tchau, guri. Tchau, prima. karanta sanarwar aikin banza wai wane ne kai ka fito mana fito ka fuskance ni so nawa za ka yi ihu ba wanda zai zo ya cece ka ka shigo hannu ka a ka yi ɗan yagiya

Sha-sha-sha! Kai banza banza! banza alade! Banza barasa! To, to, aikin banza ba zai jikinsa ne. Ah, 무슨 반사 반사냐봐 말하고 내 왔잖아 Oh,

da mata sannan kuma tana da ciki can Allah can eh, Allah ka rabu da ni kuna nan kun kama wasu maza ku dako su ku to da su inda ya dace maza ku kawo mana shashashin kai banza aikin banza aikin banza kai koi ta yi wanka babu wani wanda zai zo nan gurin saboda kai kai ka kwance min ana yana kai kai banza mama mama mama mama mama kai ba baba na bane ba kai ba baba na bane kai baba na ne idan kana so za ka iya kirana da babanka ka ji dana kaga hakan na nufin kai ba babana bane ba <laughs> Yaro na, na jance kana kira na. Kai ne babana? Ina yi wa mahaifiyarka dukkanin wani abu da ta so. Ai ba wata matsala ba ce don kai kiran da mahaifiyarka. Kai! Can Allah ka bar yin labai, ka tafi! Kai ne babana? Mahaifiyarka ita da rayuwata ce, saboda ita dukkanin abin da ta ce, 可以下下下，马上不差，一万千，一万千，一万千，我去，可以不差。哟！这么难，走。哎。哎。啊。 Kai! Wasa ka ganne maka? Sha sha sha! Me yasa za ku shigo cikin nan ye? Zan nuna maka me cikin nan din. Ha! Ah! Hello? Hello? Ah. Hello? Baba? Baba? Baba muna cikin jeji. Baba! Hello? Aikin banza. A ina nake nan? A ina nake nan sha sha Maza ka turo, turo sha sha maza turo, turo ka ce, ka turo! Ƙara, maza ka turo mana turo, turo, ka turo ka ce! kai nan gudu guduwa za kai maza gudu ba tseren kake so ba zan nuna maka dukkanin yadda za ka ce a cikin wannan jeji a tsarin yake. Kai, yi gudu, maza ka yi gudu, gudu, kana tunanin zan tsaya ne? je ka ƙara gudu Shashank kai shiru ko yanzu nan da zan maka maka wannan a bakinka ha ha kama sadakar malam kai din nan aikinmu ne kana daga cikin tsarin aikinmu ka gane kalli nan kana ji ko kallo nan kalli na ce ka kalli wannan kyamarar ba za ka iya juya ka kalli kyamarar ba ne ba kai kai kai kai kai din dan jalla ne ha ha kai din nan ba ka yi matukar haduwa zan koyar da kai kafin nan kuma zan ɗauki salbi kai banza! Ah, kai banza ka zo, zo, abokinka ya zo, yana so zai cece ka, kalli shi da kansa shi ma yanzu zai mutu, kawai ka kalla, ni mai sadaukarwa ne, ɗan sadaukarwa gumma, ɗan sadaukar da jinin jikinka, Zubaido, ka ga yadda zan shege wancan banzan. Ah, ah. Shashashan banza ka raso, ka raso, ka raso! Gaura ba, shege banza. Sai na shege ka! Waye kai? Me da bukata? kai babana ne! Shushank? Kai Gaurab, wai me yake faruwa nan ne? Jan Allah ka cece abokaina. Kai haƙuri shishank. ina Ujola take? Ta tafi can gefen ruwa. Shin yi matuƙar azabtar da ni, shin kuwa za su raba da ita? aikin banza can Allah ka ce ci abokaina shashank ka saurare ni muna cikin hatsari sai dai zan cece ku zan cece ku abokai su uku ne makasa. yanzu na gama da guda ɗaya saura su biyu a can gurin da muke nema suke eh kwarai kada ka damu ka zauna a nan shi shanka ka zauna zan je da dawo da ojila da kuma furna gaba ɗayan su gaba ɗaya zan dawo da su kada ka damu su shanka gaurab gaurab lemata Oyo! Ah! Jake, Jake! Eh, Jake, Jake! Ah! ah! sauri! 기도하던 마마들을 마마라제게 Ah! 了。Mama, mama, kina buƙatar mutuwa. Maza ki mutu da wuri kinji. Ceke, ki gaya mama ta cewar na zamo mai ɗiban zunubi. Ina kashe mutane a cikin jeji. Yanzu na zamo makashi. Magashi! Jackie! Jackie! Mama! Mama, mama, mama, mama! faruwa ne? Su ne waɗannan mutanen? Zan gaya muke daga baya, amma yanzu mu fara zuwa wajen Shashank. Wace wala? Kai Shashank, me ya faru? Kina lafiya? Me ya samu gabarki? waɗannan su ne ɗaukar da na samu a cikin wayarsa suna ɗora bidiyon selfie na tashin hankali ne domin samun kyakkyawa alaƙa da social media da mutum uku kaɗai yake chatting a cikin wannan waya hakan na nufin da akwai mutum ɗaya da rage ina tabbacin furna da kuma sharban suna wajensa na tabbatar wannan hauka ne me yasa suke irin haka ni ma ban sani ba da akwai bidiyon da suka fi wannan bidiyoyin ban dariya da na soyayya na kallon banza na tashin hankali wayo Allah yanzu wannan wasan nasu mu ya taba ya kamata ya kamata mu mai musu da martani to saya ya batun sharban da kuma furna kada ku damu zan dawo da wuri wuri Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Akashi? Hmm? Gumas? Za su zo ko ba za su zo ba, ni dai wasa na zai ci gaba. na shage ku Mary riba ta to bangare na jini a ca jini na nake bukata oh! ina son yanka ku sannan dariya mai tsayi <laughs> oh! ba za ku yi dariya ba <laughs> yi dariya yi dariya mana ah! <laughs> zan ɗauki selfie bidiyo. Wannan ba komai ba ne face wasa kacal. Murmushi, murmushi abokaina. Ah, kada ku karya min ga'ida ta. kun gane murmushi murmushi murmushi <laughs> asalin wasan yanzu zai soma gaba kidan duniya za ta kalli wasana Ah! <laughs> 限量，我圣人说嘛，走走走走走走走，耶，啊，欢迎，哎呀呀呀。 Kai! Ina dawa! Yanzu zan dawo na shage wannan kyakkyawar kuma naga zuciyarta. <laughs> yanzu na zan dora shi. Wannan shi ne rokunan guma. Wanda yake sa mutane gaba ɗaya su canja rayunsu a wajen kuma fatalu ne sannan a wajen mutanenmu mu jarumai ne ko kuma da ku ne muke haɗawa muke samu muke fidda episode hakan ne yake ba mai biyan mu damar da za su ci gaba da kallon mu daga ƙarshe wannan ranar gashi ta zo a yau wannan episode ɗin shi ne na ƙarshe na shigar kai. Da kyau. Yanzu na yanke shawara kawai da kai kaina. Yanzu za ku kalli rayuwata ta shige kai yanzu. Saboda sakamakon hakan na samu laka hamsin suna na. Ina buƙatar kuɗi saboda hidimar ɗan uwana kuma dan rayuwarsa. Ina buƙatar Yanzu za ku iya kallo episode ɗin shege kai na ɗaukar kai tsaye. <laughs> Mu makasa ne masu kan jamau da masu cutar daji da kuma mashega da kuma masu sai da kwayoyi ne a ciki da kuma marayu da da yawa daga cikin mabiyanmu. suna gudanar da rayuwarsu ba tare da wata gaida ba ba sa da kabila ba sa da addini <laughs> Kai yamago, ka shirya nuna wa mutane gwagwalwarka. Gaba ɗayan mu muna jira. Kana son nuna wa mutane ba, to shi kenan ai. Garbu wannan gaba ɗaya mabiya suna jira. <laughs> Ka dakata da wannan shashancin. Eh? <laughs> wannan ita ce rayuwarmu kuma haukanmu kuma gaidarmu wajen hada kudade ko galla ku gani jira da gani nan zuwa yanzu nan zan so na yanka wannan kyakkyawar don naga zuciyarta gaba da duniya kaman ne take ina bari ciki ina bari ciki ina bari ciki a cha cha cha cha cha cha. ya guri, ku ya guri, kada ku damu, wannan kawai wasa ne, ku muke so mu gani da jini. Ina sun sumbace ta. Dan yegya ya zo. Kai aboki, gauram. Kana so ka cece su ne? Kai! Tawo, tawo, tawo aboki! Ban san wane ne kai ba. To, ce <laughs> ce to mana ba na bukatar na sani, a yau da ka sani ba zan kyale ka ba. To, a ce ce ce ce ce Kashe nan maza! Kada ka rabu da shi ka kashe shi! Tsaya! Tsaya! Ka tamalan Kai banza! Zan kalubalance ka! Kuma ka zo ka gani! Maza ka tawa Taho! Kai tsaya! Kai mahaukaci, so kake ka kama ne, kama da kake sanyi tawa, na kalli wasanni da dama. Kai yale dai, wannan episode na ƙarshe na wasan wasanka. <laughs> Episode ɗinmu ba zai taɓa garewa ba. Me dan ka shege abokanai na, amma ni ne shugaban. ni ne mai mulkin idan kana cire za ka yi yarge ni zo mana zo ka kama ni kai dakata kai tsaya Wayyo Allah, Likita, bara na share maka wata tantama. Ina gani, ina tunani, sannan ina iya saita kaina. <laughs> Don haka, likita, ni ba lafiya ta lau ba? Hmm? To, lafiya kalau ya kawo kana? Hmm? shikenan to bari an kira mahaifinka likita ni ba bana na da wani baba har da mama ma wani ma ya isa amma wannan allurar da ka yi min <laughs> abin da kake bukata yanzu shine hutu hutu <laughs> likita ina da ayyuka da yawa domin ina so mu kai ga episode na 25 domin gaba ɗaya jejin ya zamo kamar madubi. A wannan matoban za mu nuna asalin kalanmu. Ko da na wuri bibiya a sa a wajen, za mu yi wasanmu da muke kira da gumma. Za mu azabtar da mutane, kuma mu jiwa mutane ciwo. Daga ƙarshe, mu su cikin kogo. salbi bidiyon ku da yake ɗaga wa mutane hankali za a ci gaba? wannan ba da kake gani kamar episode ne na daga hankali kana ji yaro na gabaki ɗaya ban maka shi ka koma kai da kake kira da magashi ba ni ne magashin ni ne magashin ta da ka yi kira na da ɗan san zuciya amma kada ka kira ni da makashi wannan kalmar ba daidai ba ce ba. <laughs> Likita a wajena farin ciki na shebu komai. <laughs> Rayuwa ta ce! <laughs> Ni kadai ne mai mahimmanci a wajen gaba da yanku farin ciki na ba shi ne mai mahimmanci ba. Haka ne! kai kai kai ne mahaukaci gaba ku baka ne? ya marmashi likita barka mabiya guma za mu tafi jeji mai kogo ya kamata ku bibiye mu mu ba sheka ba ne mu masu ba da nishadi ne Gumba Rukuni mai dogon zango za a biya ku sannan za ku yi kallo. Sababbin mabiya, kada ku shiga tantama yana da sauki. mai da hankalinku a kai shi ne zai kara daga mana wannan rukunin namu. Duniya ta cika da abubuwa kala-kala, ta ku samu abin da kuke bukata a nan. a samu dukkanin wata ɗauka da kuke da bukata a ciki ta shiga ta wasanni. Kuna da duniyoyi guda biyu. Duniya barko ita ce ba wanda za ku ribata a cikinta, ɗayar kuma ita ce asali. <laughs> za mu dinga kawo muku bidiyoyi amma tare da fuska. Abokanai, ko kalli episode ɗinmu na ashirin da biyar yau da daddare ta ƙarfe tara. Mabiya gumma, ko kalli inda kogon namu yake. Babu wanda zai taɓa kawo cewar muna nan, kai kwace da dankali. Yo, muchachos, kai ta tafiya. Ba hankali gara kai sauri. Eh, sauri?